تيجي بدأ اقرأ ثم للتابع الموقع برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله للتابع الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله وقدمنا تكن كتاب الطهارة باب العمل بالوضوء نقطة آه، اللي قبلتها آه، mun tsaya kan hadisi na sahabi abi huraira radiyallahu anhu wanda ya kushi bayanin shaƙar ruwa a hanci da kuma kwacewa yayin alwala da kuma bayanin alistijima wato tsarki da dutse idan mutum zai yi tsarkin dutse ya kamata ya yi da zai yi shi ne bisa tsari na ainihin alwitro wanda a shi hadisi na abin huraira mun karanta da cewa kwalye ja'al fi an fihi ma'an da ambatan ma'an kuma ina gani ne mafi yawan bugun da yake hannun mutane da ambatan mai ma akwai wanda bugunsa bai kawo bai kawo ambatan ma'an ba a cikin waɗanda suke da mawafa akwai duk da ambatan ma'an wannan asalan daga wato ainihin wajen bugu ne asalin nusuka ta shi ya haya bin ya haya lesi babu ambatan ma'ana an gani a ainihin al almuwar babin warti ya haya bin ya haya lesi ba ambatan ma kawai fal yaj'al fi anfihi thumma yanfir ah, wadda kuma ita nuskar da muke karanta kamar nuskar ah, muhammad eh, bin hassan ashebani shi ma a ah, nuskarsa ta almuwar ba ambatan ne na haka da yawa da cikin nusar da littafin al-muwatta don haka ƙarin na wannan daga wajen bugu sai dai ya zo a wasu nusar da ambatan ma'an kamar nusuka ta al-ka'anabi abdullahi bin masalama bin ka'ana wanda musa akwai al-muwatta bi riwayatin ka'anabi to shi a ruwa ya sabi imam mali ya ambaci ne na da kuma da yawa daga cikin ruwa duk da yake a nusuka ta alƙa'anabi wadda take bugaggiya kusan akwai kitaba da yawa wanda babu su a ciki sakamakon na kisa ce ba cikakkiya ba don haka wani ɓangaren musukar aka samu aka buga wani bangaren kuma an rasa shi to amma al'imam abu dawud rahimahullah don haka ba za a ga wannan hadisin ba a nusukatul ka'anabi a al-muwatta bi riwayatil ka'anabi amma idan ka koma sunani abi dawud kitab al-tahara yayi ruwa da hadisin ta hanyar al-ka'anabi zuwa ga malik bin anas rahmatullahi alaihima da ambatan mai ma bal yaji alfi an fihi ma ma don haka wannan yana nuna wa hadha in dalla ala shay fa inna ma yadullu ala al amana fi an naql والتثبت والتحري الآداب wato yadda magabata suke da attafakut da kuma attaharri fil da kuma kiyaye lafazin da kaji daga malamin ga kowannensu ya ba da abin da shi yi daga bakin wa imamu malik bin anas rahimahullah ko da ko zai faɗi abu kaza wanda wannan abin da zai faɗa ya kunshi ma'anan lafazin da ya ji daga shi Imam malik bin anas to amma a sakamakon bai ambata masa wannan abin sai ya zanto shi ba ba zai ambace shi ba inda mun riga mun cewa da aka ce fa ya ja'al fi anfihi lalle ya sanya a cikin hancinsa ai abu ne a fili mai ake nufi ruwa to amma tun da shi bai an bai ji imam mali ya ambaci ma'an ba to haka sai ya kawo a bisa yadda ya ji imam mali ya ba? shi kuma wancan ya ji imam mali ya ambaci ne ma shi ma sai bayar da shi haka dukkan wannan amana ce ta bayar da abin da mutum ya ji daga wato ainihin malaminsa yadda magabata suke lura da wannan suke kiyaye shi wanda kuma yanayi na ba da ruwaya ah, yakan iya bayuwa wani lokaci malami yana cikin nishaɗi to wani sai iya ba da ruwaya cikakkiyarta wani lokaci kuma sai iya ba da ita ne a takaici. ta yadda koda ya ba da ita a takaice ma'ana za ta yi mai za ta tofi to da haka sai da mana masu ruwaya daga gare shi sai zan to wannan ya ji kaza wannan kuma ya ji kaza da ɗan ƙari to kowannen su kuma sai ya bada abin da ya don haka wani shi ke bayu ake samun saɓani na nusakh kamar ita almuwafa da ainihin irin su sahihin bukari kaga a nusuka ta kaza ya zo da kaza a nusuka ta kaza kuma ya zo da kaza don haka yahya bin bukayr rahimahullah ɗaya daga cikin almajiran shi imam malik bin anas wanda shi mana da almuwatta bi ruwayati yahya bin bukayr yake faɗa kamar yadda al-khatib ya kawo cikin alkifaya fi ma'arifatu usuli ilmi ruwaya yake cewa mukan ji hadisi daga wajen imam malik bin anas rahimahullah mu ji hadisin da yamma bayan mun ji da safe amma sai zanto lafazin da muka ji daga wajen imam malik da safe ya bambanta da lafazin da muka yi daga wurinsa da yamma tare da cewa kuma ma'ana ɗaya ce wato wannan attafabbut ne wata harbi kiyayewa da kuma taka tsantsan wajen ba da lafazin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa da kuma kokarin kirda dan samuwar haka to wannan shi ya ba imamu malik bin anas hakan ta kanta kancewa ga shi sannan kuma a gefe guda yakan nuni akan cewa zaka iya ba da hadisi ta fuskar ruwayarsa bil ma'ana mutuƙadde ma'anar hadisin za ta fito fili amma in ba za ta fito fili ba to ba zai yi ba da haka imam mali ya tsananta a kan haka dole sai dai ka kiyaye lafazin da shi manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to wanda wannan shi ya ba ibnu bukair yake cewa da saba sai mu ji hadisin da yaba kuma sai mu ji hadisin da wani lafazi to irin wannan shi ke bayuwa kaga a ruwar wani an samu kaza a ruwar wani an samu kaza ga kamar ruwar shi alƙa'anabi da wani an samu ƙarin ne na wanda alƙa'anabi yana daga cikin shi almajiran imam malibi na anas wanda yake girma masu yake ganin girmansu abdullahi bin masalama bin ka'an rahimahullah wanda ibn shahini ya fitar a littafinsa tarihu thiqat haka da alqabi'iyya cikin tartibul madarik haka da almizzi cikin tahdhibul kamal الترجمة آه، الحنين يكتوى وطرنا من كرفه وده إمام مالك رحمه الله سنتشي أي الكعان بياض سيكتوى يوشيز وفينا نونا فرنجي كيدا جرم مزوان شيء الكعان رحمه الله nan take sai ce da almajiran da suke wurin ku tashi mu je wajen wanda yake mafi alkhairin duniya qumu bina ila khairi ahli al-ard dan haka sai zaman shi a qaadabi idan imam mali yana ba da hadisi to yakan zama a damin shi imam mali bin anas rahimahullah kamar da yake cikin tartibul masarik wato almadir imam malik ne amma yana girmama shi mutukar girmama to haka rayuwa ta wato ainihin magabata take tare da matsayin shi imam malik ga alƙanabi matsayin malami alƙanabi ba ga imam malik matsayin ɗani. amma gaban almajiransa yake cewa ne ƙumu bina ila khairi ahlil ard ku tashi mu je wajen wanda yake mafi alkhairi wanda suke ban kasa a yau gashi shi imam malik ya manta da kansa wato yadda magabata suke tabbatar da alkhairi ga ainihin ma'abota alkhairi ko da ko duniya tana ganin waɗannan ma'abota alkhairin ƙasa suke da su to wannan bai hanawa su tabbatar da wannan alkhairi to da haka shi alƙarabi a ruwa akwai ƙarin ma to irin wannan ana samun bambanci kamar yadda hadisin baya na shi abdullahi bin zabi da asim za mu ga da aka ce sun mata mafa wastan fara salata kaga ba ambaci mai ba shakawa an gani to amma kaga a nusuka ta abi musu al-zuhuri al-muwatta bi riwayati abi musu al-zuhuri kaga shi sai zanto da mai wastan shaka ya kurkura ya kuma shafa sannan sai yin sai ya faci an gane da kyau to ana samun irin wannan da yawa domin kiyaye abin da kaji domin kada ka ƙara wani abu wanda yake koda ma'ana ta kunshe shi to amma tun da baka ji shi ba daga baki shi wanda ya gaya maka hadisin karka fada cikin jinginawa mutum abin da bai faɗa ba wannan shi ba yi magabata suke kokarin kiyaye waɗannan abubuwa na bismillahir rahmanir rahim وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله قال وحدثني أن مالك ya ci gaba da ba da labari cewa har yanzu mahaifinsa ya kara zantar da shi ga imam malik bin anas wanda shi ya haya bin ya haya laifin din rahimahullah annahu balagahu lalle shi mali malik rahimahullah labari ya iso masa أن عبد الرحمن بن أبي بكر آه، للي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وتو قالنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه آه، كان نيجا عائشة رضي الله عنها شيما صحابين لكن صحابي نعم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوا قد دخل على عائشة يا شقق عائشة أبي النبي يا ودن عائشة رضي الله عنها مطينسا نتنقوانسا مطينسا نئرؤوا قريش زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم a nan sai muga an ce zauji ba ce zaujatin nabi ba kawo ta'utta domin a azzautu biduni akan faɗe shi ga namiji kuma akan faɗe shi ga mace kamar da za ka ce wa namiji zauju to mace ma haka za ka ce mata min zauju kuma wannan ah, lughabin ah, da ita ƙura'ani ya zo ah, Allah ce وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة sai وزوجتك سيتي وزوجك الجنة an gane da kyau don haka za a ce zauju ga mace haka namiji ma sai a ce masa ne to amma loga ta zaudatun ma ta tabbata manzala ya yi amfani da ita tare cewa loga mafi shahara mafi fasaha ka ce zaududin biduni ta wanda shi sa zagaya ko da malamai in sun kawo zaujatu bita ta'anis to za ga sukan yi kokarin kawo ta ta'anis din domin a babi na bambance tsakanin namiji da mace kamar abin da ya shafi bangaren gado da sauran bangarori masu kama da haka amma an ba haka ba al'asar mace zauji ce kamar yanzu namiji ma zauji amma an ce a zauji tukun kamar yadda ya tabbata hadisin anas bin malik wanda yake cikin sahihi musulun asalinsa yana cikin sahihi bukari da sahihi musulun min hadisi safiya bint huyay radiyallahu a lokacin da manzo Allah ya shiga cikin itikafi sallallahu alaihi wasallam ta kai masa ziyara suka tattauna ƙarshe za ta koma ya fito zai raka ta sai ya gamu da wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen madina da suka hango shi manzan Allah su sai suka ƙara sauri sai manzan ce a ku yi tafiya yadda kuka saba ai innaha zaujati fulana ai mata ta ce wanci kaga sai ce zaujati da ce innaha zauji ba to kaga wannan sai yake nuni kan cewa lugha ta azzaujatu ita ma lugha ce fadita duk da cewa lugha ta azzauj ita ce afsah ta fi alfasaha shi yasa ma qur'ani ya zo da ita sama da lugha ta azzaujatu an gane da kyau to yasa anan sai aka ce zawjin nabi ما تأني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص وتؤين دا سعد بن أبي وقاص يرسل آه، وانبا يرسل جلتنا شكرا حامس دبير على المشهور بسجا أبن ديك نفي شهار شهار kuma yana daga cikin mutum goma wanda ake musu ne bushara da ainihin gidan aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud da jami'in tirmizi da musnad imam ahmad bin hanbal da wasu don haka sahabi ne mai girma kuma yana daga cikin darajarsa manzo Allah ya ce da shi na ba da mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka a ghazwatul ahzab yawmul khandaq kamar yadda hadisi yake cikin bukhari da muslim manzo Allah ce yi harbi ya sa fidaka abi wa ummi na ba da mahaifiyata da mahaifina fansa gare ka to da wannan ne malamai suke cewa shi ya halatta mutum ya iya faɗin haka kenan ka ce na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka saboda wannan hadisi ga wannan sai ke nemi girma da daraja da karamci na shiwa na shi sa'ad eh, bin abi waqas radiyallahu eh, fada'a biwa bu'in ma'ana sai kira da a zo masa da abin alwala wato shi waye kira tun anan kenan abdurrahman bin abi bakar fa qala lahu aisha sai aisha radiyallahu anha tace da shi ya ya kai abdurrahman asbighil wudu ka cika alwala abin ta fahimci yayin da yake alwala akwai 'yan matsaloli cikin alwala imma yana gaggawa domin kokarin samun ah, halartar jinada ta shi sa'ad bin abi waƙas. da dai sauran abubuwa masu kama da haka wanda wani shi ya bayu yake sauri cikin alwala wanda sauran kuma ya bayu zuwa ga barin lum'a wasu gabbai daga cikin gabbai din na alwala don haka aisha a nan sai da ce da shi radiyallahu anha asbighil wudu ka cika alwala daga al-isbar shine mazdarin kalma ne da aka ce al-isbar shine al-itimam cika daga asbagha yusbihu isbagha an gane فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دومني نادي من ظن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يناتيو ويل عذاب تاشم أنكم شقاء wato ainihin suna tabbata lil ga ainihin ma'abuta digadigai da suke barin lum'a a yayin alwala minan nari na daga azabar wuta wato shiga uku fitina musiba azaba na mai kenan na wuta wanda ita kalma ta wayin takan nuna tashin hankali da abin da ya ƙushi bala'i da musiba sannan ka sai a dunkule a ce azaba shi yasa eh, za mu ga duk inda Allah ya yi amfani da wailu cikin alkur'ani za mu ga kan batu ne wanda yake mai mutukar girma ta fuskar mu Allah ce fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fa wailu lahum mimma katabat aydihim فويل لهم مما يكسبون ويل لكل أفاك أفين ويل لكل همزة لمزة كاجا ويل آه، ديد حديث يا متكن لتاب الصحيح ابن حبان حديث آه، حديث سعيد الخدري صعب بن مالك بن سنان آه، رضي الله عنه wanda ake cewa manzo Allah ya ce shi wayin wani wadi ne cikin wutar jahannam wana wani kwazazzabo ne na wuta na musamman kuma a cikin wutar jahannam to inda wannan hadisin ya inganta kaga na magana ta yi ta riga ta gari duk inda wayin ya ko take ce ne wani wadi ne cikin wutar jahannam to amma hadisi ne ah, da ibi bai ainihin inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kawai wailun anan tace kalma ce ta azaba kalma ce ta kushi tashin hankali da ainihin fitina da sauran abubuwa masu kama da shine lil aqab al-imam al-baghawi cikin شيخ السنة آه، الحسين بن مسعود آه، أبو محمد رحمه الله آه، يكتي وللأعقاب لأكتي أنا مباويد قادقا بأسلو ما أبو تهدي قادقا ما أبو تهدي قادقا سؤالكي نهمي عذابا به ذات سانيس باويد diddige ba ma'ana ma'abota digadigan da suke barin digadigansu ba sa wanke su yayin alwala to su ake ne an gane da kyau a ah, wannan kira al'aqab jam'u aqib idan aka ce al'aqib wato anishin diddigi an ce masa al'aƙi shi diddigi saboda shi ne a ƙarshen ƙafa a daga diddigi babu wani abu a bayan sabo wannan ƙarshe ya sa ma zuriyar ƴaƴayenka akan ce musu mai al'aƙi saboda sun zo a ƙarshe waje ala ha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un an gane shine al'aqab minan nar na daga wuta min ana min ce bayaniya domin bayanin wailun din anan ta ne ce ce sai manzo Allah ce minan nari ai ta wuta min bil bayan to wannan hadisi za mu ga ya zo bisigatil bala cewa annahu balagha wato imam malik bai ambaci tsarinsa ba wanda ya kai zuwa ga abdurrahman bin abubakar kaga an samu alin kifa yanki kenan tunda cewa ya zo masa bai faɗi daga wajen wa shi kuma bai riski abdurrahman bin abi bakar domin shi ma mali daga cikin mai atiba'it tabi'i shi kuma abdurrahman daga cikin mai sahabbai da ya riske shi ba to kaga an samu mai halin to wani yana daga cikin balagat hadisai da suka cikin muwatta ta imam malik bi sigatil bala kamar annahu balagahu kamar balagani to dukkanin kuma balagat na cikin almuwatta za ka samu sun zo mausula ta wasu hanyoyi da isinadi cikakke tiryan tiryar an zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in banda balaga guda hudu kamar yadda ibnu abdulbar annumar ya faɗa cikin at-tawhid ah, wanda wannan balagar din guda hudu kuma su ma an ka duba za a ga ba wai sun kunshi hadisai don bayanin hukuncin halal ko haram a hadisai ne wanda suke bayani akan mai kwadaitar da zaburan to su ma kuma ibn Salah ya yi risala risalatun fi waslin balagatil arba tana nan an buga ta takikin abdullah bin siddiq al-gumari ya sayar da su ta wasu hanyoyi amma dai dukkanin su zaki fai ba su ainihin tabbata ba ta fuskar isnat to yana daga cikin abubuwan da suke bayuwa imam malik bin anas rahimahullah ake samun mai balaghat cikin littafin sana'ar muwaffa rahimahullah shine at-tafabbut wa tahaddi wato tabbatar da hakikanin abu da kuma taka tsantsan wajen kada a gida wa manzon Allah abin da bai ba ma'ana idan bai samu tabbaci akan hadisi cewa lalle yadda ya faɗe shi nan haka yake daga manzan Allah su to anan sai ya bayi da ga cewa ya zo ba zai ce wani ne ya gaya mu shi kuma daga wani har zuwa ba sai ce a ya zo a matsayin labari saboda gudun kada ya ce wani ga wani zuwa ga manzan Allah kuma ya zanto an samu mai sabani to don gudun kada a samu wannan sabon sai ce a ya zo mini kai don haka muhammad bin idris ash-shafi'i abu abdullah rahimahullah yake faɗa kamar da yake cikin adabu shafi'i wa manaqibuhu na ibn abi hatim kuma ka ya zo cikin takaddimatul ma'arifa da kitabin jahi wa ta'dil ماشي ابن أبي حاتم المرازي أيضا إمام الشافعي كتوى إذن إمام مالي رحمه الله يكو كنت كان حديثي شن حكي كوما ما الله كذا كوما هكذا تسيب الحديث ولن كده يجي يبقى كوما إذن توبة هكذا ما الله كذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم to wannan yana daga cikin at-tafabbut da at-taharri bil adab da shi imam malik rahimahullah ya siffanta da shi don haka za ka dukkanin balaghat in wannan guda hudu sai ka samu kuma wani malamin ya rawaito kuma ta hanya mai inganci ba da karatu a matsayin mai ruwaya kuma cikin nishadi to ana sai iya koro ne hadisin da isnadi wani ne ya gaya mu zuwa ga wani zuwa ga wani zuwa ga wani wani lokaci kuma babu nishadi kuma ba a babi na zaman karantarwa ba sai ce ko a ya zo min a cewa wani kaza abu kaza ya yi ya faru shi A nan kaga labari yake baka ba wani ba wai ruwa yake ba to akan samu wannan wani lokaci yana da nishadin ya abin da wani lokaci kuma babu wannan nishadi to da haka imam malik rahimahullah ya zanto haka to wannan hadisi na aisha radiyallahu anha ya zo mausula wato ya zo a mausulan da isnadi cikakke har zuwa ga wato ainihin ita aisha radiyallahu anha al-imam muslim ya fitta shi cikin littafin sana sahih muslim mausulan haka al-imam ibn majah shi ma fidda cikin sana ibn majah mausulan haka al-imam abdurrazzaq bin hammam shi ma fi da shi mausulan cikin nasa haka al-imam abubakar ibn abi shayba shi ma fi da shi mausulan nasa haka al ahmad bin hanbal shi ma fi da cikin musnad nasa haka al-imam al-humairi shi ma cikin musnad nasa haka al abu dawud al-bayalisi shi cikin musnad nasa haka al abu cikin nasa haka al'imamin bai cikin asunan kubra da kuma ma'arifatu sunan wal'asa mosula haka al'imam abu jafa al-fahawi cikin sharhu ma'anin asar shi ma mosulan haka al'imam bin hibban cikin sahih bin hibban shi ma mosulan haka al'imam abul qasim al-tabarani cikin al al awsa shi ma mosulan zuwa ga ita aisha radiyallahu anha bi isnadin hasan da isnadi wanda yake hasan ta hanyoyin tabi'ai daban-daban don haka hadisi ne wannan tabbatacce ga ainihin ita aisha ɗin radiyallahu anha Allah ya kara yadda ah, wannan hadisi na aisha ah, za mu ga a ciki tana ce da abdurrahman bin abi bakarin siddiq radiyallahu an manzo Allah ce wailul lil aqabi min Allah wato nuni akan cewa ah, sakaci wajen barin lum'a da gangan da ganganci yayin alwala yakan zama sababin shigar mutum ne wuta kamar yadda kiyaye alwala ɗin yakan zama mai sababin shigar mutum ne aljanna da ya tabbata cikin sayi muslim hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu manzala ce dukkan wanda ya alwala ya kyautata alwala sannan bayan ya kare alwala ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai an bude mishi kofofin aljanna guda takwas ya shiga aljanna ta kofar da yake su ya zo da ƙari cikin jami'in tirmizi allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al duk da yake imam kunzi ya ce wannan akwai iftirabi amma dai ruwaya ta tabbatacce ita ba to kaga inda alwala take sababi na ta shigar da mutum aljanna to haka kuma sakaci wajen rashin cika ta kan zama mai sababin shi da wuta ashe kaga mai imani me ya kamata yi kada ya rena aiki duk kankantar aiki in an ce zai kai ka zuwa ga aljanna karkare na shi duk kankantar aiki kuma in an ce zai kai wuta to karkare na shi tun da gabarin lum'a ga abinda manzo Allah ya faɗa ce wailul lil a'qabi min an-nar ah, ya zo a wata riwaya wailul lil araqibi lil araqibi ya zo a ruwayar hadisin Aisha cikin Sunan Ibn Majah da kuma ruwayar hadisin abi hurairah cikin sahih muslim da kuma ruwayar hadisin jabir bin abdullah sun ibn majah da lafazin lil idan aka ce al jam'u urqub wanda al urqub bil ayn duk ana nufin me dunduniya ne dunduniya an gane da kyau wannan kenan to wannan hadisi yana da shawahid wato akwai sahabbai bayan Aisha radiyallahu anha da suka rawaito shi wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar shawahid ya rota hadisin Abdullah bin Amr bin As wanda yana cikin eh, sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo kuma ta hadisin abi huraira radiyallahu an shi ma na cikin sahihi bukhari da sahihi muslim sannan ya zo ta hadisin jabir bin abdullah al-ansari abu abdullah wanda yana cikin musnad bin majah da musnad imam ahmad bin hanbal da musannaf na abubakar bin abi da kuma musnad na abi ya'la da al-muqdam as-sagir na abu al qasim at-tabarani sannan ya rota hadisin abdullah bin haris bin jaza'in min zubayr abdullah bin haris bin jaza'in bi fatah jim wanda hadisin sai yana cikin musnad al imami ahmad bin hanbal da sunan ad-darqutni da sahih ibn khuzaimah da ainihin al mustadrak na abu Abdullah al-hakim al-nisaburi da kuma sharhu ma'ani asar na abu ja'far al-tahawi rahimahullah sannan kuma ya zo ta hadisin mu'aikib wanda hadisin sai na cikin musnad al-imam ibn hanbal da al-mu'jam al-kabir na Abu al qasim al tabarani sannan ya zo kuma ta hadisin abu darr wanda yana cikin musannaf na Abdul Razzaq amma da isnadi wanda yake mai rauni saboda akwai ibham na rawi sanaya ya bata hadisin khalid bin walid da yazid bin abi sufyan da shurahabil bin Hasan da amru bin al-as kamar yadda yake cikin sunan ibn majah sannan ya zo kuma ta hadisin abi umama sudai bin adalan آه، الله كرم سيدا شيما صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانا ريسن سيابو تكين مصنفنا أبو بكر بن أبي شيبة ده المؤدم الكبير من أبو القاسم الطبراني لسمان الدار القطني كأسنان الكبرى قيمة البيهقي ده كتاب الأحاد والمصاني ده ابن أبي عاصم ده سابان اللفظ al-imam abul qasim cikin al-mu'jam kabir ya kawo shi da fuska fuska ta farko zuwa ga shi abi umama da kuma ɗan'uwansa. Abin umama da kuma ɗan'uwansa. sannan kuma ya kawo shi a fuskar zuwa ga abin umama ko ɗan'uwansa. uwansa ala sannan kuma ya kawo shi zuwa ga abi umama bidin shakka an gane kuma haka shi ma al'imamu dara da al'imamu bai haƙi cikin asunan su ma suka kawo hadisin anashar ga abi umama ko don kuwansa. ibn abi asin kuma a kitabul ahad wal masani shi kuma sai ya kawo shi bil jazam an abi umama to amma ta kowace fuska da hadisin yana da matsala ta bangaren isnadi bai tabbata ba isnadi suna da rauni zuwa ga manzon sallallahu saboda akwai Laysu bin Abi Sulaim da kuma inqita'i na Abdurrahman bin Sabit hadis ne da'ifi min haythu isnad an ga da kyau dan haka wannan daga cikin sahabban da suka rawaito shi wannan hadisin kenan daga manzo sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi ne mutawatir shi yasa al-imam as-suyuti cikin al-azhar al-mutanasira fi al-ahadith al-mutawatir ya kira shi daga cikin hadisai mutawatir haka muhammad bin ja'far al-kattani cikin littafinsa nazam al-mutanasir shi ma ya shi daga cikin hadisai waɗanda suke ne mutawatirai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan hadisi yakan nuna mana cika alwala abinda ake yi da kuma cika alwala shine yin ta kamar yadda mai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yayi ya karantar inda Aisha take cewa shine asbiril wudu ka cika alwala wanda wannan kuma ya tabbata a hadisin laqif bin sabira wanda yake cikin sunan abi dawud manzo Allah yake cewa shine asbiril wudu kai mai ka cika alwala وخلل بين الأصابع وما كتزئ بذلك إمكانياتك وبارك في الاستنشاق إلا أن تكون صاحب لكي متقود انشاق هو سيد إن كاد أن تكون عزم وإذا كان عزم يكادك شاقا تنزوز أما أن باك أزمك كي متك وجنشاق أن قال لك ومن فهمت هذا التكين وتؤلش وانا حديثي فنوكو من فهمت أولنا حديثي تيوه barin lum'a a cikin duniya yakan zama mai sababi na shigar mutum mutum sai dai kuma in gafara Allah ta riga ta yi ta shiga tsakani tunda Allah ba da ka'ida inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما في ايه اخرى فتضل ضلالا بعيدا ديك ابن ديك با شركا با تو الله يكن يغفر تو تحسب مشيئه ان شاء عذب وان شاء غفر له فان الله يسو سي عذب تد مسين يسو كما يغفر تو اما شركا سي كدي دي يغفر تو اما دي الشاهد دي انا مفهمتاك sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci girman matsayin a cikin musulunci ta yadda barin lum'a yayin ya kan jawo ne yin narkona na ainihin azaba sannan wannan hadisi mun fahimci kamar yadda ibnu kuzaima ke faɗa cikin sahih ibnu kuzaima nasa karkashin hadisin abdullah bin amr bin as yake cewa ashe inda shafa akan sawu yana isarwa yayin alwala ashe kaga da ba a yi batun cewa akwai narko na azaba ga wanda yake bar lumma a kafarsa ba a sawunsa kamar yadda shi a suke raya cewa shafa za a yi sama kaga da bani da babu wannan mutum kamar da ibn ma faɗa cikin sahih ibn ba nasar haka kuma ibn Abdurrahman shi ma yi magana kan haka cikin at da al kaga inda ba cewa kafa ko shafawa za in ka shafa shi kenan to kaga da ba batun cewa wanda ya ballon a wanda shi ya wanke kafa ba wani waje ne ya bai a ce kuma akwai barazana ta azaba a kan kaga da ba ne da babu wannan batu ne kaga wannan sai yake nuna kan mai kafa a shi wajibi ne a yi wajibi ne a a ainihin wanke wajibi ne a ainihin wanke kafa ah, wannan ke sannan wannan hadisin ya ta hanyar shi abdullahi bin wahabi kamar da yake ruwa cikin sahih muslim zuwa ga makharama bin bukai wanda abdullahi bin wahabi ka ga tsari nawa na imam malik bin anas to ta yi wa imam malik daga wurin sa yaji hadisin an gani don haka sai ba labarin cewa yayi labari ya zo an gara ta ta iya kuma a daga wajen ma din da bin bukar ya ji duk zai iya dauka tunda abdullahi bin wahabin imam mali yayi yi ruwaya ta hanyar sa kamar yadda yayi yi ta hanyar abdurrahman bin mahdi kamar yadda yake cikin tartibul madarik wa al masalik wannan hadith al almajiransa shi kuma abdullah bin wahabin kamar da yake cikin taqdimatul ma'rifa da kitabin jadwa ta'dil wanda ake kira da taqdimatul jadwa ta'dil abdullah bin wahab duk da yake riwaya ta bangaren isnadi tana da ainihin matsala ita ce riwaya da aka tambayi imam malik bin anas batun tsatsefe tsu da za a yi yayin ya yatsun sawu da ya yatsun hannu sai nuna a to daga ba sai annabi muhammad yake ci da shi ayi ai akwai hadisi ko sai ce na da hadisin daga abdullahi bin lahiya kaza kaza kaza kaza har zuwa ga al-mustawri bin shaddad ɗaya daga cikin sahabbai ne manzo to manzo Allah ya tsare fi yatsun tsinsu an gani wanda wannan kissa imam al-bayhaqi ya fitta ta cikin sunanul kubra ta hanyar shi ibn abi hatim domin tana taqdimatul ma'rifa da kitabul jarh wa ta'rif na shi ibn abi hatim a to wannan kisa tana da rauni ma'ana hadisin ya tabbata daga kan shi abdullahi bin wahab zuwa ga wanda suka yi tarayya da shi rabuwar mutum biyu zuwa ga abdullahi bin lahiya har zuwa ga al-mustawar bin shaddad hadisin ya bi cikin mani abi dawud da waninsa to amma waɗanda suke bayan shi abdullahi bin wahabin an gane da kyau wanda su bai haƙi suke ruwaya ta hanyar su to majahulai ne masu san su don haka ita ƙisar kanta da ima ce ba ta inganta an gane da kyau kisa ce mai rauni duk da malaman mu a shekul albani cikin mukaddima ta sifafat nabi ya kawo ta game da nunin yadda magabata suke mai gabatar da sunan manzo Allah akan mai akan fahimtar su kora su amma kissar ba tabbata ba take isna tana da rauni da ifa ce amma dai batun tsatsefe ya tsin yayi ne ya tabbata manzo Allah ta hadisi da yawa wannan amma duk da raunin kissar akan kawo ta a matsayin misalin ruwaya ɗalibi ga a ruwayar ɗalibi ga ɗalibinsa an gada kyau malami kenan kuma ya zama ɗalibi kuma yi ruwaya ga da ɗalibinsa wato malami yi ruwaya ga ɗalibinsa an gada kyau suka kawo ta a babin wannan misali amma idan ka tsan ɓangaren isnadi cewa wannan labarin ga shi kaza to wannan ba ta ba kissa ce ba ifa tana da roni ta bangaren isnadi na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله قال يتي وحدثني أن مالك أن آه، يحيى بن محمد بن طح طحلان آه، عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه للي بابنصر شين وكنا عبد الرحمن بن عثمان ونشي صحابي عبد الرحمن بن عثمان صحابي شيكم عثمان بن عبد الرحمن تابي حدثه يا زن تدشي سوى أنه سمع للمشياج عمر بن الخطاب عمر الخطاب رضي الله عنه yana cewa yuta wa wato akan yi tsarki da ruwa ne lima ta hata izarihi domin abin da ya fito ta ƙarƙashin kwarjallansa ta ƙarƙashin kwarjallansa wannan asar isnaduhu hasan saboda shi ya haya bin muhammad bin tahalat wanda al'imam muhammad bin hassan ashebani shi ma fidda cikin almuwatta tasa haka abu musa al-zuhri shi ma fidda cikin almuwatta tasa haka imam bukari ya fida cikin at-tarihul kabir haka ibn mundir shi ma fida shi a kitab al-awsa zuwa ga shi dai umar bin khattab al-imam malik rahimahullah ya kawo wannan asar domin bayani kan tabbatar da yin tsarki da ruwa don mai da martani kan masu inkari haka domin akwai masu inkarin batun yin tsarki da ruwa kan cewa ai ruwa abinci ne saboda haka in kai tsarki da shi ka so da ne dukiya ruwa abinci ne don haka sai dai ka yi tsarki da dutse wanda kuma Allah ya kira ruwa da cewa abincin ne ko ba ka ba Allah ce wa mallamai ya fa'anhu fa innahu minni إلا من اغترف غرفة غرفة في كراءة بيده فشرب منه إلا قليلا فقالت ومن لم يطعمه أنا ذكا واندى بيتشيشبا معنى بيشاشبا كاقي كلا يروا الطعام كيف هكا يندركين من توضة تبوكي عليه وما كهديث ياتبرت في مخاري لمسلم ana hana ku abubuwa guda uku an ce ya ce yawan tambaya tozar da dukiya daga zubar haka sai dai a yi amfani da dukiya wasu kuma suka ce a tsarki da ruwa wannan na mata ne saboda sakacinsu amma kai namiji ina ruwanka da ruwa sai ka nemi dutse kawai to sai ban ban ya kawo wannan asarin domin mai da martani kan ita wacce magana to shi wannan asar yana da fuska biyu ta bangaren fasara an gane fuska ta farko ah, shine annahu sami'a umar bin al-khattab yaqulu lalle shi ya ji umar bin khattab yaqulu yana cewa matsayin magana yana cewa mana yutawaddau akan yi tsarki bilma'i da ruwa lima ta hata izarihi saboda abin da ya fito ta karkashin mai kwarjallansa shi ne kamar fitsari ko bayan gida ko kuma ka ce ya babu bilma'i yakan yi tsarki bilma'i da ruwa shi wanda ake magana da shi kenan lima ta hata izarihi saboda abin da yake fita ta karkashin mai kwarjallansa sai zan to magana ce umar an fatakin yake yi wanda wannan shine abin da a azurkani ya karkata zuwa gare shi cikin sharhu zurkani alal muwaffa fuska ta bi wajen fassara cewa ya lalle shi ya ji umar ɗan saffar ya yana cewa ma'ana alƙawula ana sai zama mai alfi'il aiki ne ai ya ji umar ɗan khattab yana yana yana yin tsarki da ruwa ma'ana na jin ƙarar zubar ruwa saboda abin da ya fita ta karkashin ƙarƙashin kwarjallan shi umar ɗan khattab an gane kyau wanda wannan shine abin da abul walli albaji shi kuma ya karkata zuwa gare cikin littafinsa al-muntaqa sai dan to ya qulu ayyafa'alu alukin tunda alƙawul ya kan da ma'anar mai fi'il aiki a ce alƙawul kuma an nufin aiki qultu fa'altu a ce qultu fa'altu ga hadisin Ammar bin yas wanda yake bukari da Muslim yake manzo Allah ya tura ni kan wata bukata ta sai janaba ta kama ba ruwa to da haka sai ya kiyasi tunda ya san in wanka zaka yi sai ka gane ka da ruwa gaba da yace ai ko sai na kama birgima a ƙasa irin yana dabba take birgima na game jikina da kasa gaba ɗaya inda wanka ne ka yi sai ka yi sai ka gama jikinka gaba da ya ce yayin da na dawo sai na ambata masu masu nan zaka ci ai inna ma yakfika an taqula bi yadika ai an tafa'ala bi yadika hakaza ka gani kaga min huna na'lam anna al-qawla ya'ti bi ma'na al-fi'l to da ka yi kula nan ya fa'al to kowanne dai muka ɗauka. da yana tabbatar da cewa matafiyar umar ɗan kafar shi ne akan yi tsarki da ruwa kuma ɗauki a matsayin aikinsa ne kuma ɗauki a matsayin magana yake duk yana mai yana tabbatar da cewa ana yin tsarki da ruwa saɓanin masu inkari wanda an samu huzaifa bin yaman da abdullahi zubair da abdullahi bin umar kamar da yake musannaf na abuka bin abi sheba duk su suna ganin ba za a yi da ruwa ba sa'id bin musayyab kuma kamar da yake cikin almuwatta za mu karanta a nan gaba ya ce tsarki da ruwa tsarkin mata ne sai dai a yi da dutse shi ne ma malika wannan asarin domin bayani akan cewa tsarki da ruwan ma ya tabbata wanda kuma ga hadisai na manzo Allah sassuwan tabbatattu kan manzo Allah ya yi da ruwa don haka ma aisha kamar yadda yake cikin jami'ar tirmidhi da sunan nisa'i take cewa mata ku umarci mazajen suna yin tsarki da ruwa domin manzo Allah ma yakan yi haka sallallahu shi yasa dukkanin malaman hadisi na kowanne su da ya kulla babi akan babin da ya kushi bayanin yin tsarki da ruwa in ka duba sahihul bukhari za ka gani in ka dauki muslim in ka dauki abu dawud in ka dauki at-tirmidhi in ka dauki an-nasa'i in ka dauki ibn majah da za ga kowanne ga kan batun min yin tsarki da ruwa kuma sai a kawo hadisai daga manzo Allah da suke tabbatar da wato anishin haka mun ga da kyau wanda bayani ya gabata satin da wuce kan tsarki da dutse cewa ya tabbata ka iya tsarki da dutse kuma ka iya yin tsarki da wato anishin ruwa wannan shi ne na'am سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ثم ليعيد غسل ذراعيه حتى يكون غسله ما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك قال يحيى وسئل مالك الرجل نسي أن يتمضمض ويستنفر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنفر ما يستقبل in kana yuridu an yusalli don haka wannan an samu umar ɗan safa in ka ɗauke shi a matsayin magana yake to za ka iya karanta da fuskar yuta wa bau an gane ba yuta wa bau an gane ka iya cewa ɗin kuma ya tawa bau ba in kuma ka ɗauke shi da fuskar aikinsa ne to ka ga wannan kai tsaye daman ya tawa bau kala ya haya bin ya haya laisi rahimahullah ya ce su ila malik أن تنبي الإمام مالك بن أنس رحمه الله الرجل جمد متمن دا توضع يي الولاء فنسي سيمن تا فغسل وجهه يوينك فسكس دا فرقو قبل أن يتمضمض كافن يي كركرة aw ghasala zira'aihi ko kuma ya wanke zira'o'in hannunsa mun gane ba kabala an ya ghasila wajhahu kafin ya ayyacin wanke fuskarsa wato tambayar da ake masu kenan an gane tunda akan kawo hadisi kuma sai a tambaye shi game da fikihun hadisi din إذا أنك هريسن الله بن زيد جمال السفر أو لا أنا أنزل صلى الله عليه وسلم فكما سيأتن بيش جمال فكه الحديث فقال سيتي أما الذي قصر وجهه أما ومضي وينكي فسكس قبل أن يتمض مضى جبنية يكر كرة فقال يمض مض فيكر كرة ولا يعيد غسل وجهه amma kare ya sake wanke fuskar tasa wancan wankin da ya isa ah, amma ladhi ghassala zira'i amma wanda ya wanke zira'o'insa qabala wajhihi kafin ya wanke fuskar sa to fal yaghsil wajhahu to ya sake wanke fuskar tasa thumma yu'id ghasla zira'i sannan kuma sai ya sake wanke zira'o'in nan hatta ya kuna ghasluhuma ba'da waje har ya zanto wanke su ya kasance bayan mai bayan wanke fuska din ne idan kana zalika fi makani amma idan yanzu hakan hakan idan ya kasance fi makani yana wurinsa ma'ana wurin da ya aula din aw bi hadrati dalika ko kuma a yana halarci a wurin abin nufi dai bai bar wurin ba an gane kyau a to anan imam Mali ya bambanta maka tsakanin jerantawa tsakanin abubuwan da suke wajibai da kuma jeranta tsakanin abubuwan da suke wajibai da abubuwan da suke ba wajibai ba a mai a matafiyarsa inda kamar da muka ambata kurkura da shaka din ne ba wajibi ba ne abu ne wanda yake mai mustahab amma mun ce abin da yake mafi inganci wajibi to don haka wanda ya bar kurkura ya wanke fuskarsa an gane to kaga kurkura ba wajibi da wajen mai imam malik amma wanke fuska ba kaga wannan wajibi ba sabani to don haka shi abin da zai babatun sake ne kurkura a babatun sake wanke fuska ko mai zai kuskura ko zai tunda wannan abin wanda yake mustahabbi ba wajibi shi a matafiya ta shi imam malik rahimahullah amma wanke fuska ba wajibi ya fi dole wannan sai an jeranta sai an jeranta an gane da kyau to amma wanda ya wanke hukumin hannunsa kafin wanke fuska to a nan shi ya dawo ya wanke su sannan ya sake wanke ne su saboda wanke fuska wajibi ne wanke zura'i ma wajibi ne to ka kuma aya da da bayanin wajibin wanke wannan gabbai ta fara gabata da ne fuska sannan ne zira'i to don haka tunda waɗannan wajibai ne to sai ka dawo ka wanke fuska ɗansa na sai ya ƙara wanke zira'i ne amma idan ya zamana kana wurin da ka yi alwalar sai ka tuno amma an kara ya kafa wajen fa shi kenan ba komi a ba komi a dama kamar yadda muka ambata a tarci jeranta waɗannan abubuwa a mazhabi na malikiya ba wajibi ba ne mustahabbi ba wajibi ba ne an gane da kyau a wannan ke na ce na yi fitar baki na ce wajibi ko eh, a ba wajibi ba ne shi a mazhabi na malikiya kamar yadda mun ambata a farkon darasin na farko hmm, an gane da kyau wannan ke to amma ah, ah, yanzu inda mutum zai zo alwala ma'ana da ya wanke tafukan hannunsa sai wanke fuska an gane sannan ya yi kurkura ya shafa ya wanke hannu ya shafa kai ya wanke kafa ko da a wannan bayanin imam malik ga alwala ta yi kawai dai abinda aka sama sai ne ya sake kurkura. ne to amma wannan ya tabbata a suna ya tabbata a suna yin alwala da wannan sifa din da aka yi wannan tambayar aka ka wanke hannu sai ka jinkirta ne kurkura da shaka sannan sai ka wanke fuska daga ba sai kai kurkura ka yi shaka sannan ka tafi zuwa ga shafar kai sannan ka wanke ka wannan ya tabbata su wanda yana daga cikin dalilan da ya sama masu ganin jeran ta ba wajibi bane ba wajibi ne saboda wannan hadisin tun daga shi an bar kurkura da shaka a ƙarshe sai daga baya kuma aka zo aka yi shi sannan aka tafi shafar kai aka tafi wanke kafa a gare ka wanda kuma hadisi ne tabbatacce an da ma na bada aiki a nemo inda yake an gani na bada aiki a nemo inda yake shine sun mali yuqit ghassala aiki sannan sai ya sake wanke dira'o'in sa sun mali yuqit wannan lamar am daga a'ada yuqit ne adata an gani ba a'ada yuqit adata. amma idan mali ya yaqut sai zan zanto daga ayar yaqudu ke ayar yaqudu audan an gani kaga ya tashi daga rubaɗi ya koma min wato shi eh, wanda yake a eh, sulasi ya tashi daga muta'addi ya koma lazu an gani sai ce idan kana zalika fi makani amma ba haka idan zan zanto yana wurin wurin da ya alwala bai bar wurin ba aw bi hadratu zalik ana ko kuma yana halarta a wurin duk dai abu da yake so a tabbata amma an kana kafa wajen shi ke magana ta kare قال يحيى يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى وسئل مالك كما ان قال تنبيه امام مالك قال رجل جمد متمن درسيه يمنت ان يتمضمض بيكل قربا ويستنفر بشاك ابا بفاتي حتى صلى har sai da yi sallah kada sai ce laisa alayhi an yu'ida salatu to wannan bai zama dole akan sai sake sallar su a wali yumammit wa yastanfir a yayi kurkura ya kuma shaka ya face ma yastaqbilu anan gaba ma'ana a abin da yake fuskanta na gaba in zai sake sallah da wannan alwala'i in kana yuridu an yusalliya in ya zanto yana nufin ya yi sallah da wannan alwalar to ko sai ya ɗebo ruwa ya kurkura shi ta shi kan wannan fatar imam malik na rahimahullah to ina ganin sai mu tsaya nan tunda mun zo karshen wa bi hadha al القدر kifaya والحمد لله alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Matsala ce wannan ijtihadiyya eh, mas'ala ce ijtihadiyya tunda babu wannan si kai tsaye da yayi bayanin cewa zaka tsora idan ka dago daga ruku fahimta ce karkashin nassi akai amma ba wani nassi bane kai tsaye yayi bayanin haka don haka a mazhabi na imam abu hanifa da imam mali da imam shafi'i su sun tafi akan a saki da kai in ka dago daga urku amma a mazhabi na imam bin hanbal shi sai ba da at-takhair zaki ma'ana in ka so ka dora in ka so kuma kai ne ka saki tunda babu wannan sai kai tsaye akan mas'ala ne mas'ala ce ijtihadiyya kuma haka sabani ya cigaba da gudana hatta a malaman wannan zamani Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah dole suka mara masa baya sun tafi akan dorawa ba bayan ka dago daga daga ruku za ka kara dora kamar da cikin majamu fatawa wa maqalat fatnawi nasu Sheikh al albani kuma da wanda suka mara masa baya suka taba akan mai wato ainihin a saki za ka yi kamar yadda yake cikin shiga salatun nabi da kuma sassatu aris sahiha wa shehun na fikiya ko aidika har ma shi a shukar da yana gani kamar bidi'a ne ƙara mayarwa wannan ijtihadi ne wanda ke ba karbabbe ba masala ce ijtihadiyya babu cin bid'antar an gane kyau wanda shi yasa bassam rahimahullah tawdihul haka magana ba ta dauke shi har yayi magana mai kaushi yake cewa wa asrafal albani yayi amfani da al-israf eh, duban girma ce ita wannan mas'alar mas'ala ce ta wanda ya tsora ya zama dan bid'a akwai nauyi kwarai da su ah, don haka ni dai abin da nake saki nake kuma shi na kuna tsuwa da shi amma an mutum ya dora babu ko wannan shi wallahu a'lam na'am Thank you. Eh, wannan abin da yake daidai sai ka tafi da hannu wato hannu za ka fara gabatarwa kafin guya an gane wanda wannan shine abin da hadisin abi hurairah ya nuna wanda yake cikin sunani abi dawud da waninsa manzo Allah ce idan ɗayan ku zai tafi sujuda to kada ya duka kamar yadda raƙumi ke dukawa ya fara ajiye hannuwansa gabanin mai wuyoyinsa ya fara ajiye hannuwansa gabanin mai wuyoyinsa kuma ya bu a hadisin abdullabin umar wanda bukari ya ambace shi a mu'allakan cikin sai bukari abu abdullahi hakim ne saburi kuma ya kawo shi masu cikin al-mustadar abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yakan gabatar da hannuwansa kafin ne kafin guyoyinsa kuma sai ce haka manzon Allah ne duk da yake arwaji zantowarsa mawquf shi yafi inganci sama da zantowarsa marfu wanda wannan kuma wani bincike na ilimi daban amma dai arwaji mawquf an gane da kyau wannan shi ne saboda haka guya za a fara wuya ita za ta zanto a ƙarshe hannu shi zai fara zantowa a farko a harisun hujjar wanda yake cikin sunani abi wasu. da wani sa cewa na ga manzo Allah kan fara gabatar da gwiwansa kafin hannunsa sai sujuda hadisi ne da'ifi wannan saboda isnadin sa akwai sharik bin abdullah an-nakhai wanda kuma sai ul hifz ne da haka koda ibnu hajar ma cikin bulugul maram yi nuni zuwa ga haka da ya kawo hadisan guda biyu sai ce hadisin abi huraira aqwa min hadis wa'il wato ya fi karfi sama da hadisin wa'il kaga nuni akan mai hadisin wa'il yana da mai yana da matsala wannan matsalar kuma ce ta shi sharif bin abdullah naqi wanda sayyul hifz an gane wannan kenan amma ibn qayyim cikin zat ma'ad fi hadai khairul ibad rahimahullah shi ya tafi kan mai guya za a fara gabatarwa kafin hannu yana gani kamar a cikin hadisin akwai alƙalb wato an canja abin da ne farko aka mai da shi karshe yana gani asali yadda yake ai wani ya ba a rukuba ta ne kabala ya dahi ma'ana ya fara gabatar da guyoyinsa kafin hannunsa ya ce in yi haka shi ne saba wa raƙumi shi a fahimtarsa yana ganin raƙumi wato ainihin hannunsa yake fara a gabatarwa kafin huyarsa to amma gaskiyar zance shi raƙumi hannunsa a cikin guyarsa yake da haka huyarsa da ita take fara sauka hannunsa a cikin guyarsa yake wani shi ne abinda malaman luga suka tabbatar ibn mansur cikin lisanin arab al-azhari cikin tahdhibul lugha ibn sida cikin littafinsa al-muhkam wal muhit a'adam an gane wannan ne abin da suka tabbata haka tsahawun cikin shirhu mushkil asa da shirhu ma'ayin asa don haka wani ya ba'a yi dai gaba da rukubatai shine abin da yake ne abin da yake ne an gane da kyau ne abin da yake daidai saboda haka hannun mutum zai fara gabatarwa kafin guya wannan shi ne abin da yake daidai ba wai guya ba kafin hal duk da yake an samu aiki na wasu daga cikin magabata kamar umar dan khattab radiyallahu anhu wanda shi ya tabbata yana fara gabatar da guya kamar yadda yake cikin sharhu ma'alin asar na abu ja'afar bi isnari sahihi da waninsa to ka iya cewa mai yawa hadisin ne bai zo masa to kuma a ah, lafazin shi wannan hadisi na umar ɗan sai yake kara tabbatar da cewa wal ya ba'a ya da kabala shi ne daidai in ya haka shine saba mai ba kuma in ya fara gabatar da hannunsa ba guya domin sai aka ce umar ɗan ɗin din zai sujuda ya khirru kama ya khirru al wato yakan tafi ya faɗi da goyoyinsa kamar yadda mai rakumi yake faɗuwa da goyoyinsa to kuma sai manzala ce fala buruk kama ya burukul baɗiru kada ya tafi ƙasa kamar yadda rakumi yake tafiya ta kuma ce kuma ɗan taɓa goyon sai ke fara gabatarwa kamar yadda rakumi kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe wani iya ba'a yadayhi shine daidai in kai haka shine kai ne ka yi aiki da hannun da manzan Allah ya naka sabawa raƙumi din an gane da kyau saboda haka wannan shine abin da yake daidai sabanin ita waccan mas'ala ta batun tsora hannu yayin dagowa daga ruku'i ko kuma rashin tsorawa ita wannan mas'ala ce ijtihadiyya tana daga cikin masalun da malamai suka yi wa shi albani nasiha da kuma nuna ya kausa sakura da gaske wajen sakin cewa bidi'a. ne Hmm. kwarai da gaske ya kawo sassan an gane kyau wannan shi ne na'am Allah ba a akwai akwai dogaro da shi wannan aikin da shi umar dan khattab eh, shi kuma za ka iya masa uzurin cewa mai wahalisin bai riske shi ba kai kuma yanzu ya riske ka eh, Allah kuma manzo Allah ya turo maka yace kuma da kalkala kun fi rasulillah bai ce da kalkala kun ba fi umar sai ce fi rasulillah uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah to sai kai koyi da shi manzo Allah Allah ya san da Umar bai turo shi ba sai turo maka manzo su kuma ga yadda manzo Allah yake Umar Umar radiyallahu anhu sai ka masa uzurin cewa hadisin da yake masa eh wannan shine wallahi eh wannan ya tabbata mutukar ka sa takalmin ka sau ciki bisa kana da alwala daga ba sai alwalar ta warware bisa alhadis al'asgar gaban fitar da iska ko fitsari ko bayan gida ka ba za ka sake a sai ka shafi saman takalman naka wannan ya tabbata hadisin abu musa al-ash'ari hadisin anas bin malik faris bin aus bin aus duk sauran wata manzo Allah yakan yi shafa kan takalminsa ka ɗauki sunani abi daud jami'u tirmizi sunan bin madan da wasu hadisai sun zo a kan wannan a zai iya cirewa zai iya cirewa eh zai iya cirewa ba matsala da yake zai iya cirewa kuma ya yi sallah da a haka ya yi kamar yadda ya tabbata cikin asunan kubra ta imamul bayhaqi bi isnari sahihi wata rana ali bin abi talib radiyallahu anhu da ya zo yin alwala bacin ya wanke gabbuka na alwala da ake wanke yanzu kafa sai ya shafa to ma'ana ya shafa kan kuffinsa ko takalmi yayin da ya tashi shiga masallaci sai ya cire sai ya cire takalmin sai ya shiga masallaci ya yi sallah haka a gane kyau saboda ka sai dai in ka zo kuma za ka za ka sake alwala to kuma ga sai dai ka wanke kafar kuma da ka riga ka cire Eh, na? bai warware alwalar ba amma inda alwalar za ta warware ka zo kuma za ka sake ta to nan kuma wanke kafa za ta tunda ka riga ka cire an gana mamancin ka riga ka cire wannan shi da ya eh, na manta ko kuffi ne ko takalmi amma dai na fi nutsuwa kan cewa takalmi ne shi alibi na bidar takalmi ya sa ya yi shafa a kansa sai kuma ya zai shiga masallaci sai ya cire تاكرمين لكم سورة مرينة حسنا من الكبرى في حول بيهكي آه، كتاب الطهارة لالبسين يقوم واسجودة إيه، سيا ربوتو أتكتا إن كنت نيكو تاكرمين ما دينا فرنجا سوا تاكرمين والله أعلم كانت سورة السجادة سورة ya ji an Allah ya ne haka yi haka sallallahu kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukari muslim abi ya kan yi haka to amma ambaton addawa wannan baya nufin cewa ko da ba na akan kawo addama annabin ne mafi yawan lokaci mafiya yawan lokaci wane ya dumu alaƙa zama na fi galibin auƙata a mafiya yawan lokutansa ba a nufin koyaushe wani lokaci kuma ka addawa na nufin ne abadan koyaushe tsawon rayuwarsa an gane kyau kamar yadda annabi isa ce ma dumtu hayya to wannan kenan eh, don haka suna ne karanta su waɗannan surori guda biyu to amma bai hana kuma wasu lokuta a saba ma'ana a tsallake saboda babi na karantar da al'umma kar mutane su ɗauki cewa hakan wajibi ne dole ne an gane da kyau don haka a shekul albani rahimahullah a ta haƙiƙin littafin islamul masajid da yi na jamal jamaldin kasimi rahimahullah ya kawo ta kissa yake cewa ya ji wani masallaci sai aka gabatar da shi ya bada sallar sallar asuba don haka sai karanta wani bangare na suratul kahal yayin da ya kabbara zai tafi ruku a mamun da suke bayansa gaba da suka tafi su juda saboda limamin su ya saba shi a safiyar juma'a sallar asuba suratul da ke karanta da tafatul insan da su kuma sun saba da haka to da haka kuma da suka je a shekul albani ya ce allahu akbar sai suke tsammani shi ma su jude ta zaka ji sai suka tafi shi kuma a ah, ruku sai daga ba wanda suke kusa da shi sai suka faɗa ka suka gane sai suka ɗauko to da aka kare sallah ne sai ya jan kunne ya ma rubuta a rubuta in ta hakiki sanar islam musa ta zaka gani ya rubuta su ya kamata abubuwa irin wannan ana barin wani abu din ababi na karantar da mutane don su gane yadda abubuwa suke sai ce zuga shi ya tabbata suna ne manzo Allah ya yake karanta wannan sura sallar asuba kamar juma'a to amma dimantuwa a hakan zai iya bayuwa zuwa ga samun barna mutane ɗauka ce abin wajibi ne su ma ɗauka amma baka wani sunna kan bakar sallah da eh, sai a iya bari wani lokaci a karanta wata sura da babu wani su sura da zanto an saba da mutane haka ce kamar irin yadda ya faru gare ni ta ce na karanta wasu ayoyi sun ka hafi na tafi rukudu su kuma sun tafi su juda saboda limamin su ya saba kore shi kore shi kore shi duk ranar biyu a sallah asuba suratul sajda suratul isa ke karanta to wannan abami ne na karantarwa don mutane su gane cewa abin ba wajibi ne to mashiru ma na kirkafo to an ina faɗa zuwa ga asali kaga shi cirowa ne Eh, ni kuma na faɗa daga asalin yin da daga shi ma inda ya ciro da shi ne tarihi islahul islahul masajid na jamaluddin kasu kaga shi reshe ne wancan kuma asali wajen ciro abu kuma za ka iya yin kuskure amma an ka faɗa asali ba kaga shi kenan eh to wannan shi ne eh wallahu a'lam hmm. idan mutum ya kashe karne da kuskure Eh, idan mutum ya kashe wanda ke ba musulmi kirista ko da yahudi ko na haka to zai ba da rabin diyar wanda yake ah, musulmi ne haka hadisi ya nuna cikin ah, jami'ar tirmidhi tabbataccen hadisi manzara ce rabin diyar zai bayar rabin diyar wanda yake musulmi zai bayar wannan shi ne amma batun cewa zai azumin kafara to wannan eh, ni dai bari su wannan si akan haka ba to amma kirba kuma azumin ibada ne mutum kaga in ya asara ko riba ce eh riba ce kaga sai ya kore ya fita daga sabani amma dai batun diya rabin diya zai ba wannan hadisi ya tabbata cikin jami'in tirmidhi da wannan ya tabbata wannan bila shakka to wannan shi wallahu a'lam hmm. sai su mutu da shi wannan سيد المذاكرة شو إيه إن شاء الله Thank you. a ah, wannan dai duk sakaci ne eh, abinda yake suna shi ne ka tsage wannan ka eh, sama da idan sauri amma in yi sauwa kasa idan samun kabar suna eh, haka manzo Allah ya gaya Allah bin Umar hadisi yana cikin sayi musulun cewa dage kwarjan lanka dage kwarjan lanka dage kwarjan lanka ba da dai bane masu kawo shubuha ne cewa ai manzo Allah bai sa wando ba shi ne suke kawo ko da aka kwarjal al-izal aka ce ba sirwal ba saboda kai da yake sa wando yanzu wace ka dage ai wando kai ka saka ka su kuma ga izan kwarjal ne to ga wanda rashin fahimtar addini na farko da ya tabbata manzo Allah ya ce a sa wando hadisin abi umama al-zahir yana cikin musnad al-imam bin hanbal da al-mu'jam kabir na abul qasim at-tabarani bi isnadin hasan manzo Allah ce ku sawo suwa ya gaya da farko sahabai kaga sun sake sannan kuma ya tabbata cikin sunani Abidawud dawud da sunanin nasa'i da wani su Allah ya siya wando da kansa to dan me siya dan dai sannan kuma gashi ya yi bayanin wannan hukunci ko bai ce a banda wanda ya sa wanda kuma a lokacin nasu ana sa wanda yadda ga hadisin abin umar wanda yana bukari da muslim hadisin abin abbas shi ma yana bukari da muslim da hadisin jami bin abdullah shafin hadisan manzo Allah ke bayanin cewa game da wanda ya sa hirami don aikin haji ko umara cewa mai wanda ya samu kwarjalle kada ya sami wando a shekaga ana sa wando a lokacin kyan amma haka manzo Allah bai bayanin cewa wannan hukuncin ya ke banta ga masu sa kwarjalle ba banda masu sa wando in kuma da hadisin da ya faɗa haka na baka shekarar da ka kawo wanda kuma babu to kaga shi kaga zaman lafiya kawai ka ba abin da addini ya tsara maka wannan shine to amma wajen kuma a dage wannan nan mafa dole sai an kula kada kuma a wuce iyaka ka san kamar yadda ibn qayyim yake faɗa cikin madarij salikin da ilmin manazil iyaka na iyaka nasta'in yake cewa duk inda Allah yayi umarni da abu cewa ayi kaza to sai ka samu shaytan yana da mafuskoki guda biyu cikin wannan abu imma tafawrid wa imma ifrat in ma dai ya fizgi mutane wajen su yi sakaci wajen aiwatar da abu ma kuma ya fizgi su don sa su mai gulu wuce iyaka to dole sai an kula a shi yasa ayyub bin kaisan ayyub bin abi talima as-sikhtiyani ayyub bin kaisan ɗaya daga cikin kuma Allah kamar yadda yake cikin shu'abul iman na abubakar bin bayhaqi yake cewa neman shaharar da kai mu a wannan zamanin namu ya ce yanzu ya kasance wajen ɗage wando ne ma'ana yana bayani wasu daga cikin mutanen zamaninsa sukan ɗage wandonsu ya wuce iya gasar da in sun wuce sai ka kalle su wani a lokacin tabi'ai yake wani magana an gani to kuma wannan shi ya ba shi ake so kamar mutumin da zai zo sujuda sai ya mimmiƙi ya bambanke ko gaba bada ya ake suna fa za to haka dai akwai abubuwa irin wannan dole sai a babi na karatu ake tantance su eh, amma barin wando ya sauka ƙasa da idan sawu wannan ya saba suna manzansa ba suna zanne duk wanda yake hukuma ya saba su sai dai inda wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a misali kamar a ce a samun naka akwai rauni ta yadda in ka ɗake wandon naka ƙudaje za su na bin wannan rauni tuwaran ka iya saki kamar yadda manzo Allah ya ba wa Abdurrahman bin Auf da Azur bin Awam dama hadisin yana Bukhari da Muslim kaga manzo Allah ya hana sanya alharir ga maza cewa haramun ko ba ka ba amma ya ba su daman su sanya alharir kai saboda cutar da suke ɗauke da ita bi hikkacin kana fihima to shine ibnu arabi yake cewa to ashe anan ya halatta wanda ya zama na kamar yadda ke cikin fatahul bari ibn hajar wanda ya zama na akwai rauni a sawayensa ta yadda in dage wannan su kuraje za su nabi to zai iya sakin wannan nasa wandan nasa ya rufe wannan raunin ta yadda zai ba za su nabi ba a babin ad ta tu bil ta wannan shi amma in ba irin wannan babin ba to baya halatta wallahu a'lam a wannan duk tawuri ne na na na ahlul ahwa ahwaiyya masu bin son zuciya ah, to shi Abu Bakar ne Siddiq ah, ah, radiyallahu anhu hadisi na cikin sahih Bukhari mutum ne shi mara jiki to dan haka kwarjanan da yake daurawa ya masa girma in yana tafiya sai yana sauka kasa amma bari kaga daga shi ki a nasin hadisi in yi sauka sai daga shi in yi sauka sai daga shi to ne kashe sai ke gaya wa manzan su sun sai manzan Allah ke cewa to ai kai baka zanto wanda suke jansa bisa girman kai ba ma'ana ba wai kai da kanka kake soke shi ba a in yi sauka sai ka dage in yi sauka sai ka dage in yi sauka sai ka dage an gane da kyau to wannan kyan to kaga ba wai bayani ake akan cewa yayi ne ba a tsarkakewa manzo Allah yayi wa Abubakar da Siddiq sannan kuma ya karɓi me ya karɓi uzurin ba bisa niyyar sa yake soka ba shi yasa ma in ya sauka sai ne sai ya daga shi yasa manzo Allah sai innaka lasta mimman yaf'alu kuyala an gane ku to in ba haka ba kenan me yasa manzo Allah Allah bin Umar kuma ya dage yanzu haka za ka yi wa alabin Umar zaton cewa zai sauke wannan sanan girman kai ke sama manzo ce masa ɗanyi za ka masa wannan zaton Ka za ka masa wannan zaton amma kuma manzo ce ɗage mutane in za ku ba annabin nan ku shi ba ko kuma mutum ya fito tsaro tsaro ce ko shi manzo Allah zai sa ya fi sun amma ga hari sai karara me ya rage mallaka imani kai aiki da shi to amma kuma an ita manzo Allah kuma an zo ana yin ta duniya ku yanzu ba ga samari suna yayin wani wando kuma fili kwata kuma ba ka ji ga nan ko ba lada ba can kuma ga suna ga lada to mutane ku ba addini shine zaman lafiya Allah sa barka subhanakallahumma bihamdika نصرف إليك سلامك الحمد لله رب العالمين Thank you.